a cewar dai kungiyoyin fararen hulɗar na Nijar taimakon da gwamnati take baiwa waɗanda al'amarin ambaliyar ruwan ya shafa a kasar bai ta karya karya ba kuma kamata ya ce gwamnati ta keɓe wasu kuɗaɗe na musamman da za ta fara amfani da su idan an samu wannan matsala a duk shekara Alhaji Idi Abdu yana ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin kungiyoyin fararen hulan na Nijar. Ka ƙasar Amurka da wanga ambaliya ta samu a birnin Houston, ka gaban ƙasar Amurka ya ce yana tambaya 'yan majalisar can su su gaugauta a hudo kuɗi wannan na ko ta kwana. To, ya kamata da a ce akwai shi, tunda ba mu gaba alama gwamnatin ya hudo wani kuɗi marara wanda ya tayi da kanshi aka bada. Mu ne ya kamata a ƙasan mu yi tanadin wannan abin, in abin ya faru a cikin kuɗi ne marara na bilmatin ƙasa ya kamata a hudo kuɗi a ba 'yan ƙasa, kuma an ba su, a san an ba su, kuma su ma su san an ba su, kafin wasu su zo su taya mu mun taya kanmu da kanmu, an tahi a cikin kuɗin ƙasa an ɗauka an taya an taya su ba wai ana jiran wani sai ya kawo wani ɗan kit ko wani ya kawo wani abu a'a ko wani ya ka tanti.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 Rashin ɗaukar ƙwararren matakan da suka dace a biranen Nijar ne ke kawo matsalar ambaliyar ruwa a duk shekara. Shi dai da hanyoyin da ruwa suke bi an san su. Kuma kowa ya san aka ce hanyar ruwa ba ta ɓace mai ruwa. Kenan ya kamata a samu kuzarin kada a bar mutane su ƙara gini gura wannan gurin. Mutane sun san gurin ruwa ke zauwa sun zo sun yi gidaje. Su magajin gari ruwa na cikin Nijar ya kamata su bar sai da ma mutane wannan gurin ruwa. ganin irin matsalolin da aka samu a shekarar bana sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwa gwamnatin nishiyar ta so ɗaukar wasu matakai muna nan muna ɗaukar matakai duk inda an ka rufe magudanar ruwa muna ƙoƙarin mu bude duk inda eh, mutane sun kai gini cikin magudanar ruwa muna faɗa musu da su bude hanyoyin ruwa don ruwa su gudu don saboda ruwa su ba su sakin hanyar su ko kaka an kai in ka tare musu nan wani wuri za su bi in ka hana su yi barna gidanka makwabcinka za su wa barna to don saboda haka kai da kai gini a rariyarsu ya kamata ka buɗe hanya wanda zai sa ruwan su gudu su je ya kamata. Akalla dai mutane 44 ne suka rasa rayukansu a ambaliyar ruwan da aka samu a shekarar ta bana kuma fiye da 70 ne suka rasa gidajensu a jamhuriyar ta nishar Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar nishar